ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, mun karɓi bakoncin injiniya Aliyu Bura Misau, matashi da ke gudanar da karatun shi a matakin digiri na biyu a ƙasar Birtaniya a fannin da ya shafi albarkatun mai da iskar gas. Ya yi mana bayanai dangane da yadda karatun shi ke gudana da kuma hanyoyi da yake ganin wannan karatu nashi zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa musamman Najeriya. Masu Assalamu alaikum. na Malam Ali Bura Misau. Ni mutum sau ne daga jihar Bauchin Najeriya. Na yi karatuna na firamare da sakandare duk a garin Misau, jihar Bauchin Najeriya. Daga baya kuma na dan fara karatu na dan wucin gadi a jami'ar Bayero sai kuma Allah ya sa na sake samun admission na koma makarantar jami'ar abubakar tawafalewa da ke jinin bauchi inda na karanta mechanical engineering kuma na gama a shekarar dubu biyu da uku to a yanzu ina nan garin united kingdom na karanta matakin digiri na biyu wato masters a hanyar oil and gas engineering Yanzu Malaliyu shi kana karatu a fannin da ya shafi ainihin watan mai da kuma albarkar iska. A za a ga cewar kana wannan karatu a ƙasar Birtaniya. Idan aka duba da wannan karatu da kake da kuma yanayi da Najeriya take ciki a yanzu, ta wane fanni kake ganin cewar wannan karatun zai amfanar da ƙasa irin Najeriya? A takaice dai Allah ya sa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka samu daman yin aiki a fannin mai da kuma iska gas ta ƙasa shi ne ma ɗaya daga cikin abin da ya bani ƙwarin gwiwa in taho ɗan ƙara karatu a kan aikin da nake yi a takaice dai zan ce karatun da nake yana da matuƙar muhimmanci da kuma alaƙa da aikin da nake yanzu a gida ta wani fanni kake ganin cewar karatun naka zai bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar Najeriya? Eh wato Najeriya dai kamar da muka sani ƙasa ce wanda kusan a ta dogara da mai da kuma iskar gas wurin samun mafi yawan kudaden shiganta to saboda haka samun mutane masu ilimin yadda za a sarrafar da shi mai da kuma iskar gas kamar za a ce abu ne wanda najeriya ba za ta gaji ba wurin samun su saboda haka in aka samu mutane masu hazaƙa da kuma sanin yadda za a sarrafar da wannan albarka albarkacin ƙasa da allah bamu to kusan za a ce shi abu na farko da za a ce najeriya za ta fara cin gajiya to alhamdulillahi gaskiya wato kasar birtaniya da yake ita ma kasa ce mai albarkatun mai suna da sun yi tanadi musamman ga ɗalibai masu karatun a wannan fanni don su rika karatu kuma suna danganta abin da suke karantawa da kamfanoni irin nasu na nan to gaskiya mun ga abubuwa da yawa wanda suka dan wayar da kanmu kuma muka fahimci abubuwa da yawa wanda idan mun koma gida in Allah ya yarda za mu iya ba su kokarin mu ma mu ga mun bunƙasa abubuwan da muke yi saboda ci gaban ƙasarmu.